sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata 27 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da kuwa a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani sabon bincike da wata cibiyar ƙasa da kasa ta fitar ya nuna cikin watanni shidan farko wannan shekara sama da mutane dubu uku aka kashe a najeriya yayin da aka sace karin wasu sama da mutum dubu uku muna kuma dauke da tattaunawa da dr muhammad alhadu adamu daraktan ayyukan lafiya a kwalejin fcet a bici jihar kano akan yadda likitoci ke kallon sabuwar cutar coronavirus ta delta bayan haka mustapha nasiru batsari na dauke da rahoto na musamman akan yadda al'ummomin jihohin neja da kogi suke zaman fargaba game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jam'iyyar firaministan pakistan imran khan ta pti ta lashe zaben majalisar dokokin kasar da gagarumin rinjaye a zaben da aka gudanar ranar lahadi a lardin kashmir da ke karkashin ikon pakistan a jiya litinin hukumar zaben kasar ta ayyana sakamakon zaben waɗannan su ne zaɓuka na farko a lardin bayan da indiya a 2019 ta soke 'yancin gashin kan wani yanki na kashmir da ke ƙarƙashin ikonta India ta taka rawa sosai cikin gangamin yakin neman zaɓe yayin da 'yan jam'iyyar adawa suka zargi firaministan kan ƙoƙarin aikata hakan a Kashmir na Pakistan. A wani yunkuri na karyata korafin 'yan adawan Khan ya ba 'yan Kashmir zaɓi kan makomarsu. Kashmir da ke ƙarƙashin mulkin Pakistan ta ci gaba da samun 'yancin kai daga gwamnati wanda ya haɗa da tutar ƙasa, taken ƙasa da kuma kotun koli Majalisar dokokin ta zaɓi shugaban lardin da kuma firaminista. A yau talata gasar wasannin Olympic na Tokyo ya cika da shan kaye na ban mamaki da kuma koma baya a wasannin daban-daban. Ɗaya daga cikin abin da ya ba da mamaki a yau shine 'yar wasan motsa jiki Simon Biles da ke neman ƙara hasken tauraronta ta janye daga ƙungiyar gaba ɗaya a wasan ƙarshe bayan da ta kasa aiwatar da motsa jiki da ta shirya yayin da ta yi tuntuɓe ta baya lokacin da za ta sauka. Sai kawai ta bar filin na ɗan lokaci tare da mai horar da ita. Ta dawo wajen abokan wasanta yayin da aka ganta ɗaure da bandeji a idon sawunta. Da rashin Biles, kwamitin Olympic na Rasha ROC ya ɗauki zinari na rukunin mata na motsa jiki yayin da Amurka ta ɗauki azurfa ita kuma Birtaniya ta ɗauki tagulla. Haka kuma wani abin takaicin ya sake faruwa a kwallon tennis na mata inda 'yar wasan Japan Naomi Osaka 'yar wasa ta biyu a duniya ta samu bankashin shidda da ɗaya da kuma shidda da hudu a wajen Marketa drosava ta ƙasar Czech Republic a zagaye na uku. Wanda ta samu nasara sau hudu kuma ta fi so ta kai lambar yabon gwal wa ƙasarta. ta yi fama lokacin da ta kara a gasar da yin kurakurai har sau talatin da biyu. A bayan nan kuma 'yan wasan ruwa na Tokyo gasar da ake jira ta mita 100 na mata an samu karawa tsakanin Lily King daga Amurka wacce ta lashe gasar Olympic na Rio a shekarar 2016 da kuma Tatjana Shoemaker daga Afirka ta Kudu. An gama wasan cikin ɓacin rai yayin da Lydia Jacobi abokiyar karawar Lili 'yar shekara sha bakwai ta buge duka matan da lashe lambar yaban zinari. Shoemaker ta zo ta biyu da azurfa yayin da Lili ta zo na uku inda za ta tafi gida da lambar yabon tagulla. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila a yau talata da kai hare-hare da za a iya ɗauka a matsayin laifukan yaƙi yayin yaƙin kwana sha ɗaya da ƙungiyar mayaƙar Hamas a watan Mayu. Ƙungiyar kare hakkin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta tsaida wannan hukuncin ne bayan gudanar da bincike kan hare-haren jiragen sama uku da Isra'ila ta kai da suka yi sanadin mutuwar Falastina fararen hula guda 62. Ƙungiyar ta ce babu alamar wuraren ayyukan soja inda aka kai hare-haren. Rahoton da ya kuma ƙara zargin mayakan Falistinawa da aikata laifukan yaƙi ta wajen kai hare-haren roka na kan mai uwa da wabi. a wasu cibiyoyin Isra'ila har su dubu hudu. Rahoton ya ce waɗannan hare-hare da dakarun Hamas suka kai kan fararen hula da basu ji ba basu gani ba ya saba wa doka. Sai dai rahoton ya mai da hankali ne kan rawar da Isra'ila ta taka a yankin yayin da kungiyar ta Amnesty International ta ce za ta fitar da wani rahoto daban a watan Agusta kan rawar da mayakan Hamas da kuma rundunar sojin yakin Falastina suka taka. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa dakarun Amurka a Iraq za su kawo ƙarshen ayyukansu na soja a Iraq a ƙarshen wannan shekarar. Biden ya sanar da haka ne a jiya Litinin yayin ganawarsa da Firaministan Iraq Mustapha Alkadimi. Sai dai Biden bai bayyana dakaru nawa ne daga cikin kimanin dakarun Amurka 2,500 da ke Iraq za a bari a ƙasar ba. A watan Afrilu Amurka da kasar Iraq suka cimma matsaya ta sauya tsarin aikin dakarun Amurka da aka fara a shekarar 2015 a ba da ƙarfi wajen horaswa da kuma ba dakarun tsaron Iraq shawarwari. Sai dai ba a tsaida lokacin kawo ƙarshen aikin sojin ba. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ce wa kamfanonin sarrafa magungunan Pfizer da Moderna su ƙara yawan 'yan makaranta cikin gwajin rigakafin alluran da suke gudanarwa domin ganin ko allura za ta yi tasiri ga 'yan ƙasa da shekara sha biyu. Kamfanonin biyu da suke samar da rigakafin suna gudanar da gwajin rigakafin a kan yara 'yan tsakanin shekara biyar zuwa sha ɗaya da haihuwa domin a basu damar ganin ko za su samu kumburin zuciya da aka gano 'yan ƙasa da shekara talatin da suka samu bayan da suka karɓi allurar Yanayin da ya hada da kumburin jijiyoyin zuciya da kuma kumburi a kewayen zuciyar. Wannan bukatar za ta iya janyo jinkiri wajen amincewa da yi wa yara masu waɗannan shekarun rigakafin. Modena wadda ta shigar da kusan yara dubu bakwai cikin matakin farko na gwajin ta ce suna tattaunawa akan batun amincewa daga FDA. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike da wata cibiyar ƙasa da ƙasa ta fitar ya nuna cikin watanni shidan farkon wannan shekara sama da mutum dubu uku aka kashe a Najeriya yayin da aka sace karin wasu sama da mutum dubu ukun. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Ƙungiyar mai suna Global Rights alƙaluman da ta tattaro na nuna cewar A cikin watanni shida kacal a Najeriya, kimanin mutane dubu uku da ne suka rasa rayukansu, yayin kuma da aka sace wasu kimanin mutum dubu uku goma sha shida a cigaba gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Ƙungiyar ta Global Rights wacce ke bin diddigin rashin tsaro ta ce wannan alkalma fa na nuna an sami kimanin ƙarin kashi saba'in da tara shida a ci gaba da lalacewar tsaro a Najeriya. Alkalman sun nuna cewar 'Yan bindiga daɗi sun yi kisan ba gaira ba dalili akan 'yan Najeriya 2,423. Boko Haram sun kashe kimanin mutane 388. Makiyaya sun kai hare-hare sau 289. 'Yan ƙungiyoyin matsafa sun yi ɗauki ba daɗi a tsakaninsu sau 213. Rikicin ƙabilanci sau 180. sai kuma kisa irin na ba bisa hurumin shari'a ba guda 106 duka a Najeriya a cikin watanni shida kacal na wannan shekara. Cibiyar arewacin Najeriya wato jihar Kaduna ita ce ke kan gaba wurin zubar da jini. Sai kuma jihar Katsina mahaifar shugaban Najeriya wacce ke biye mata matsayin na biyu. Sannan sai arewa maso gabashin Najeriya da kudu maso kudu. Rahoton ya nuna cewar jihohin Inyamurai da na Yarbawa su ne inda aka fi samun rashin zubar da jini sosai a Najeriya. Kwararru a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu na ganin wannan rahoto ba sabon abu ne ba. Wannan rahoto yana nuna mana ne abinda kuma muna zaune da shi a kullum. matsalar nan dai dada yaduwa take kamar ruwan dare wurare da yawa da da ba mu sani ba ko kuma da da da dan sauki yanzu babu babu in ka duba jihohi irin su Niger irin su Sokoto irin su Kebbi da babu su da yanzu akwai abin sai dada baci yake yi dare da rana ba lokaci wannan abin fa ba alaman zai gyaru mai sharhi kan al'amuran yau da kullum comrade kabiru sai dakata ya ce wannan sabon rahoto fa babban abin tsoro ne gaskiya wannan al'amarin abu ne mai tsoratarwa so waɗannan bincike-bincike da ake yi daga ɓangarori daban-daban shine yake ƙara fito da gazawar gwamnati akan yadda gwamnati take yaƙar al'amuran rashin tsaron nan domin ita gwamnati ba za ta fito ta faɗi irin waɗannan alƙalima ba Ka ga kenan ana samun koma baya dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja ya ce irin girman taɓarɓarewar tsaron nan fa akwai abin da hakan ke nunawa. Ita dai ƙasa in ta tashi rugujewa kasawa take fara yi. To alamun kasawa a ƙasa ku ne ya zama na cewa wasu sun bujuro wanda ba su bane hukuma amma su rinka ta'addanci da barnar da hukuma ba za ta iya hana su ba. Duk dai ƙoƙarin da muka yi domin jin ta bakin ɓangaren gwamnatin Najeriya abin bai cimma nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoton. Likitoci a Najeriya suna ci gaba da yin kira ga al'umman kasar da su ɗauki batun bullar sabuwar nau'in coronavirus ta Delta da muhimmanci domin kaucewa barnar da cutar ta yi a wasu ƙasashen duniya. Dr. Muhammad Alhatu Adamu shine daraktan ayyukan lafiya a makarantar FCET da ke bice a jihar Kano. Ya mana ƙarin haske yana mai cewa. an faɗi garuruwa guda shida inda ake tsoro wanda su ne har muka zama muna daga ciki mu kano garuruwan da aka bi zato don sun faɗa mana cewa lagos already suna da ita to kanan ma dai ana sa ran da to ku likitoci menene shawarwarin da kuke ba ainihin mutane don saboda su kare kansu daga bular wannan cutar da aka ce ta shigo najeriya shawarar da zamu ba mutane ba wata sabuwa ba ce ba bakuwa ba ce sai dai abin da nake so na kara a kai shine don Allah ya zama yadda za a ɗauki abin da muhimmanci ya fi na farko ɗin da aka ɗauka don Allah saboda dangane da yanayin wannan ita delta variant din aka faɗa ta fi ta farko saurin yaduwa ta fi ta farko azabtarwa da neman iska oxygen ta fi ta farko bukatar kula ta fi ta farko illa saboda aka don Allah mutane a yi haƙuri kamar yadda aka sani takunkumin fuska ka a fita sai yar takunkumi kuma a rinka yawan wanke hannuwa duk lokacin da aka yi mu'amala sannan kuma a bara tazara wani tazara na cakuɗe ne don Allah kar a yi sannan kuma a kula da yanayin zamantakewa da tsaftar muhalli da kuma tsaftar kayan jiki haka zalika idan mutum ya ji wasu nau'i nau'in rashin jin daɗi jikinsa ba daidai ba wani abu da rashin lafiya don Allah ya karye kasa a guwa a garzaya asibiti saboda a yi kokarin samun hakan eh, yadda za a samu a dace insha Allah. To sai dai hukumomi su ma sukan sa irin waɗannan dokokin na neman kariya. To amma kuma da an yi kwana biyu sai ka ga su ma sun ɗan yi sakwasakwa sakwa akan dokokin da suka saka. Ko akwai wata shawarar da za ka baiwa ainihin mahukunta akan wannan cutar da ta bulla? a gaskiya mu dangane ga hukumomi hukumar lafiya da hukuma da gwamnati a gwamnatance najeriya hasa kano gaskiya sai son barka yawa domin muna da hukumar kota kwana wanda ba ta kasa a gwiwa dangane da duk wani abu da zai faru na kota kwana wato emergency abubuwa kenan dangane harkar lafiya to kuma na san ba sa kasa a gwiwa suna kokari mutuka kuma dare da rana suna kokarin ilmantarwa wayar da kai da kuma nusantar da mutane dangane da hatsari da kuma abubuwan da suke za su shafi dan adam dangane da wannan cuta amma sai dai na kira gare su to Allah yanzu su sa dan kamar jama'a sun ɗauka abin ba kamar yadda suka firgita da farko bane to ko ba komai ba kowa ne ke jin labarin abin da ke faruwa ba amma ni gaskiya kullum ina duba ga abin da ya faru a India to ubangiji Allah ya kare mu to Allah kasu kasa a gwiwa kuma haka gidajen rediyo suna taimaka sosai hukuma suna saka ana yadawa kasan ko yaya dai yau da gobe mutum dole ya haƙu ya ci sai dai kuma hukumar tsaro ita ma kuma ta yi kokari a tabbata a ɗabbaka wannan yanayin irin su 'yan sanda da makamantansu su taimaka don Allah koya a yi faɗakar a rinka tsawatarwa dangane da sa musamman takunkumin fuska don wannan zai taimaka gaya wajen ganin cewa cutar ba yi bana yadda ake ba. Dr. Muhammad Alhadu Adamu nan, daraktan ayyukan lafiya a makarantar FCET da ke bici a jihar Kano. Yanzu kuma sai rahoto na musamman. Al'ummomin da ke zaune jihohin Neja da Kogi na cikin yanayi na fargabar ambaliyar ruwa. Bayan da hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta nuna cewa za a samu ambaliya a wannan damana da muke ciki. Daga jihar Neja ga Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani. Wasu al'ummomin da ke zaune a jihohin Niger da Kogi a tsakiyar Najeriya na zama cikin fargaba saboda yiwuwar samun ambaliyar ruwa a sakamakon rahoton hukumar hasashen yanayin Najeriya da ke nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan a wannan damana da muke ciki. Dama dai ana samun ambaliyar ruwan a kusan duk shekara. musamman a birnin Lakwaja ta jihar Kogi da kuma wasu garuruwa da dama da ke gabar kogin Niger. Malam Bala na yashi da ke zaune a unguwar yashi ta birnin Lakwaja ya ce duk da yake suna zaune cikin fargaba amma su ma jama'a ya kamata su rika yi ma kansu kiyamun laili tun kafin aukuwar al'amarin. To sai kuwa muna da fargaban wannan. duk wanda ya ga irin ruwan da yake ruwan hadarin da yake faruwa yanzu nan dole tsoron ne zo mishi zuciya cewa wannan irin wanda yake zuwa yanzu nan kuma mataki mutane ba su abin da hukumomi kan ruwa suke dauka cewa duk alada da annabi yi kokari su su dinga abubuwan da zai kawo ambaliya kuma ma mutane barna kuma da asarar rayuka. kama hmm. yanzu kaman kuna da wani ko shawara ga ita gwamnati ko ko dai kawai dai an zura ma Allah ido ne. shawaran da gwamnati shine cewa akwai wani matakin da suke ɗauka suna gine-gine saboda idan ruwan ya zo kai zo ya samu mutane amma wannan bata kai ko ina ba ana nasu mm. an sha su shekara da shekaru ba ta tsina na komai ba kurin kira ga mutane duk al'ada na biyu wanda suke kusa da ruwa su kare su koma gefe kuma ko da ruwan ya zo ya tafi ba kuma shi kace zaka ka komo gurin da gurin da kake da ba mm. san kuma mutane yanzu na irin halin da ake Mm. mutane ba su da kudi za su su gina a wani guraren ba ga laifin su ba mm. to kamar za ga wani lokaci madatsun ruwa ne ake budewa daga wani wuri su zo su mamaye gidajen mutane kamar sai kuwa sai ka ga yanzu na aka bude kamar shiruro ko ka inji mm. ko jeba kuma ka san wannan gurin muna da hanyar ruwa biyu ne muna da benue muna da kuma niger wato tun mm-hmm. a duniya lakwaja idan na niger ya taso ya na a na benue kuma ya rushe da ya na kwaja lakwaja abun da muke samun matsalar mu kenan hmm. sai ga duk waya na ko ina garin lakwaja ma ka ji tosayin ta dan mu ba wani hanyoyi muke da shi ba hmm. tsaunuka ne kuren muke da shi a garin nan hmm. in ka duba cikin garin lakwaja ba za ka samu gurin da suke da hanyoyi guda uku da moto ke bi kuma shi nan mu kamar muna tsakiya ne mutane suke tasowa daga kudu su bi ta lakwaja wanda suke tasowa daga arewa su bi ta lakwaja To shi ma dai Alhaji Abdurra'ub Amawu shine shugaban kungiyar direbobin sifiri a yankin Agwara ta jihar Niger da suka ɗanɗana ambaliyar ruwan a damanar bara ya ce a yanzu haka sun fara faɗakar da jama'a akan wannan al'amari. A to yanzu dai mun muna na muna ta gaya musu wanda ke bakin ruwan gab da ruwan su fara jayewa. Hmm. da ke wurin gine-ginen da aka yi suna na wurin in ruwa ya kusa da su suka jaye hmm. idan ruwa kuma ya zo sai su kwaci kayan su kuma su fita cikin gini hmm. in ruwa kuma ya jaye kuma sai su dawo wurin saboda nisan wurin hmm. har yanzu ba wani mataki da aka doka malam ce na'am to amma baka ga illa ne rashin daukan matakin a babban illa kuwa to shi gwamnati ya kamata a ce gwamnati ta zo ta taimaka wa mutane ko ba gaskiya Allah ba a tsara zuwa ana taimaka wa mutane yadda za a yi a ɗauki matakin? eh kaman <laughs> fadakarwa ko mene ne kenan in ta fadakarwa ba ita za ta bada gudunmawa na abubuwa da za a yi ba yanzu wani yanzu in ka ce tashi inda yake ko da abinci wani bai da shi na tsayin ga na ya koma waje zai samu wani muhalli idan gwamnati ta zo ta taimaka wa mutane ta bangare ko da kuɗi ko da wani abu a ko kwano aka kawo na ginin gidaje ko siminti aka ba ba mutane ku tashi ku koma kurbi a ga shi ma wani taimako ne a mm. lokacin da za a yi ambaliya din nan lokacin da lokaci ai babu ruwa wurin dama ice ne da tarihi da muka samu hmm. lokacin da turawa za su jawo ambaliyar su zo da shi nan niger ai iyaye muna wurin hmm. tunda na aka yi mu an ce su kwashe ruwa zai zo wurin ice ice ke wurin da tara ice turawa suka yi suka jawo ruwan a baka a jawo ruwan sun da aka yi processing musu gida shi da ake kama jikafa hmm, to amma amma amma ce abin da zai halaka ka har sai an baka shawara ka kauce daga wurin shi ba ga ya kamata kuma nan ku yi makan ku kiyamun laili muna nan muna yi makiyayi muka yi kiyamun laili wani bai da hanyar da zai tashi wurin nan ba an taimake shi ba a bayan da nake gaya masa ya kamata a ce gwamnati ita ma ta shigo ciki ai ta taimaka wa mutane ina bannan ruwan gada aka yi na jirgi na malali eh. wanda mutane dari suka suka wanda suka sun hidari wanda suka kare yanzu ai fada gwamnati ita ta zo kuma ta taimaka wa mutane yanzu cewa a fara yankan ikin nan daga can malali har zuwa kirki Mm. ai kaga an taimaka an taimaka mm. kuma dama ita shine shine matsalar da kawo har jirgin ya fashe to in haka ce talaka mu mu hara yanka ita da kanmu har zace bi muna iyawa yanzu da gwamnati ta shigo yanzu ba gashi ana yanka ba bai taimaki mutane ba to shine nake gaya maka ko shi ma ya kamata a ce gwamnati ta zo ta taimaka wa mutane na bakin ruwa tsakanin da Allah. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Inga ya ce a yanzu haka sun dukufa wajen faɗakar da jama'a akan ambaliyar ruwan. Eh na farko idan ka kai la'akari da yadda ambaliya yake zuwa hmm. abinda muka iya zakulo a amfani da shi na dindindin don ganin kauce ma shiga yanayi na haɗari hmm. da muke samu kowane shekara. Hmm. Ah, umarni ne da mai gina gwamna ya bayar na ganin cewa mun nemo hanyoyi wanda za mu iya bi wanda za a iya keɓance wasu wurare wanda yake mutanen da suke a cikin wannan wuri wasu suna da matsala suna son su tashi amma inda za su koma shine lalura to akwai abinda mai girma gwamnati aka yi an nema masu wurare wanda gwamnati ta biya kudin compensation wasu sun fara wa koma wa'annan matsugunai da aka nema musu kamar tso community an riga an yi nisa da aikace-aikace wani karamar hukuma kenan makwa wake can iyaka da kwara kenan eh so ganin abin yana da bukatan kudade masu dimbin yawa mm. so mun yi shi kamar muna yi part-part inda abin ya fita a zara Eh. sannan muna gangarowa zuwa zuwa har dai mu zo mu ci karyan abin in ka lura kowane shekara ana magana ambaliyan ruwa ambaliyan ruwa ambaliyan ruwa da uh, babu wani solution in ba a nema mutane wani wuri wanda yake uh, a kan tudu wanda za ko da ruwan ya zo za a iya kauce ma na hatsarin gaba daya amma duk wani abu da za a iya yi mun riga mun lura babu wani abin da zai iya zama a solution na dindindin in ba canza musu matsuguna a kai ba. Na'am to kamar ita wannan sabuwar hukumar nan ta haifa duk kuna wani haɗin gwiwa da ita ko ko ba ku hara ba tukun. ita eh aka san bata gama kankama ba tukuna hmm. amma akwai bayanai da suka nema a wurinmu kuma muna ma'amala muna magana da su mun kuma tura musu bayanan da duk suka nema daga wajenmu. A damanar bara dai ɗimbin manoma ne suka yi asarar gonakinsu na shinkafa a gabar madatsar ruwan Kayinji a jihar Niger. Da hakan ya haifar da samun ƙarancin shinkafa da aka saba samu a duk shekara a wannan yanki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da wasannin Olympic inda ana iya cewa an wayi gari a yau talata kamar faduwar mota ce aka yi wa 'yan Nijar bayan an kakkaɓe dan wasar da 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar suka yi wa kyaukyawan zaton zai dawo musu da lambar zinari a waɗannan wasannin na Tokyo cewa da Abdulrazak Isufu Alfaga da ke rike da kamben duniya a wasan kare kai na taekwondo na 'yan sama da kilogram 80 haka ma ne zakarar nahiyar afirka a wannan ajin na taekwondo kuma na biyu a wasannin olympic na rio de janeiro na kasar brazil shekaru biyar da suka shuɗe abdulrazak yusufu alfaga ya sha kashi a zagaye na farko gaban sedo bane dan kasar cote d'ivoire ko abrikos da ya lailaye shi da ci goma sha biyar da tara akan haka na tuntubi ɗaya daga cikin masu ko yadda wasan kare kai a birnin kwanne na taekwondo domin jin ya suka ji da wannan faduwar ta Abdulrazak Isufu Alfaga ya sha kasancewa jamhuriyar Nijar ta dauki nauyin horar da shi a tsawon shekaru a kasar Jamus inda kasar ta yi duk abin da ya kamata domin ganin ya kawo mata tugullar zinari a wannan gasar ta bana ta Olympic ta Tokyo. wannan abu da ya faru Japan ga Abdulrazak Isufu Alfaga abu ne wanda lalle musamman da mu da Metrol ne abu ne da mun ji bacin ki wannan da kai ma alfaga tun premier ba amma dai sai mu Allah godiya da ya gwada mun wasanni da ake yi nan kasar mu Niger in ba taekwondo ba halin yanzu babu wasan da ya kai shi kai Niger a Jeux Olympic cewa da abin ga wasanni da ake yi na duniya a samu ayi qualification na nan na Africa ma wani babban aiki na amma insha Allah da yardan Allah za su koma entrepreneur cin duk sun gani yadda bai ya kasance a koma inda suka so jara a jara ci gaba da aiki ni wanga hidda da kai ma alfaga tun premier kwamba abu ne wanda mun ji bace ciki su kwarai game da wannan tayin sun kai duwar da aka so gudunmuwa an taimaka musu kwarai sun ta da karfi an taimaka musu kwarai amma tun da wanga gabo abu ne wanda ya to ga Allah ba abu ne ba mu wanda za mu kai shi kamar inda bai kai ba lalle abin bacin ciki na da kai malfaga haka waɗansu matasa da na sadu da su sun yi furici game da wannan rashin nasarar da Larazak Isufu Alfaga ya samu na Abubakar na kira na Abuba yaro gaskiya wanga ba Allah mu ba mu ji daɗin hudda shi da an kai ba gaskiya saboda muna alfahari da shi muna alfahari da shi sosai nan Nijar tunda da iya kokarin da ya bada an gani gaskiya mu matasa matsayin mu na matasa gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi gaskiya ba mu ji daɗi ba gaskiya Abdullahi ba mu yi farin ciki da hidda shi ba tun a wannan zagaye mun so a ce a waccan shekarar ma da ya samu yayi nasara ya zama zakaran gwaji mun so a wannan shekarar ma ya zamo shi ne yau gare ka ne gobe ga wani insha Allah an yi hakuri wani shekara zai zamo shi ne a ci gaba da tallafa musu insha Allah akwai nasara tunda mutum ne wanda ya in kan lura ka gani ba mu samu gwarzo ba kamar shi a Niger ya yi kokari kwarai a wannan kasar tunda ya huddo sunan Niger muna jinjina mai ko a yanzu ya hakuri insha Allah mun san tunda yana da yana da hazaka insha Allah wata shekara insha Allah zai zamo shi ne ba raban shi bane insha Allah in ya hakuri zai zai samu nashi insha Allah ita ma kiya Benin Yusuf yan jamhuriyar Niger ta kara a wasannin na taekwondo a waɗannan wasannin na Olympic na Japan ta sha ƙasa a neman tugullar jangaci gaban 'yar Taiwan Xia Ling Lu da ta karkare ta da ci goma da shidda kamin ta yi karawarta ta uku da 'yar rasha tatiana minina da ta gwabce mata da ci goma da goma sha biyar sai dai kamin ta kai ga wannan matsayin sai da ta lalabe 'yar kasar girka fani zeli a ƙarin lokaci da ci biyu da banza wasannin na olympic na bana na kasar japan sun zo wajen guriyar niger a karkace kasancewa 'yan wasan da take tsammanin su kawo mata lambu mambobin nasara sun sha ƙasa zoke yanzu a waɗannan wasannin na olympic na bana da ke wakana a tokyo a ƙasar japan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga hanifa ta dawo mana da takaitattun labaran duniya Firaministan Pakistan Imran Khan ta PTI ya lashe zaben Majalisar Dokokin kasa da gagarumin rinjaye a zaben da aka gudanar ranar Lahadi a lardin Kashmir da ke karkashin ikon Pakistan. A jiya Litinin hukumar zaben kasar ta ayyana sakamakon zaben. Waɗannan su ne zaɓuka na farko a lardin bayan da Indiya a 2019 ta soke 'yancin gashin kan wani yanki na Kashmir da ke ƙarƙashin ikonta. india ta taka rawa sosai cikin gangamin yakin neman zaɓe yayin da 'yan jam'iyyar adawa suka zargi firaminista kan ƙoƙarin aikata hakan a kashmir na pakistan tuma sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan darin baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum